Demokradiyya a yau. Cikin shirin zaben gwamna jihar oshin ‘yar manuniya ce kan abin da zai faru a babban zaben Najeriya ko kuma dai, abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Gobe Alhamis don Allah ya kai mu hukumar zaben Najeriya INEC a takaice za ta ƙarasa zaben jihar Oshun inda ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP Senata Ademola Adeleke ya sami ƙuri'u dubu mai da hamsin da hudu da ɗari shida casa'in da takwas yayin da abokin karawarsa na jam'iyyar APC mai mulki a jihar Alhaji ga Oyetola ya sami ƙuri'u dubu mai da hamsin da hudu da ɗari uku da arba'in da biyar. Hukumar zaben ta soke ƙuri'u dubu uku da da da hudu casa'in takwas a mazaɓu bakwai inda za a sake gudanar da zaben Alhamis ɗin nan. To shin sakamakon zaben na jihar Oshin abu ne da ya tsaya a jihar kaɗai ko alamar abin da zai faru ne a babban zaben ƙasa a Najeriya? Wannan ce tambayar da na yi wa Dr. Said Ahmed Dukawa na Jamar Bayero ta Kano. Idan muka yi la'akari da wata al'amura guda shida, za mu iya cewa zaben Oshin yar manuniya ce game da abin da zai iya faruwa a ƙasa baki daya a 2019. To. Abu na ɗaya wato mutane da yawa ba su karbi eh, ƙuri'arsu ba wato rijistar su ta hukumar zaɓe a jihar oshin a cikin mutane miliyan ɗaya da dubu biyu aka ce an gamsu da abin da aka karba abu na biyu wato jam'iyyun da suka tsaya takara a oshin guda arba'in da takwas ne don haka sun yawa za su iya ruɗe mai zaɓe sannan kuma idan wato aka yi la'akari da cewar kusan duk wanda ya zaɓi wata jam'iyya ba apc ba wato zai zama na kaman bayi da sha'awar apc kenan don haka uh, uh, duk wanda ijefa ɗaya daga cikin jam'iyyu arba'in da bakwai to baya sha'awar apc to kuma a ƙasa gaba ɗaya za mu sa ran jam'iyyun su ma fa haka ne za su tafi cikin saba'in ko ma ɗari abu na uku hmm. wato an sami wato karkar daba an fasa akwatuna dalilin da ya sa aka ce sai zaɓe a ƙananan hukumomi hudu kenan a mazaɓu bakwai. Hmm. Ah, kuma wannan harkar dabar eh, ba za ka iya cewa wato ba za ta faru ba a wasu wuraren banda oshin. Abu na hudu an yi cinikin ƙuri'a wanda shi ma ba za ka iya cewa ba zai faru ba a wasu jihohin. Abu na biyar wato ta yiwu eh, mutane ba su gamsu da ayyukan da gavna rauf arabishola ya yi ba a oshin hmm. kuma gaskiya wato kusan a dukkan jihohin najeriya mafiya yawan mutane a mafiya yawan jihohi ba su gamsu da abin da gwamnoni suka kai ba da na apc da na pdp duka sannan abu na shida na ƙarshe wato ba abin mamaki ba ne idan gwamna rauf ya yi ɗauki ɗora watakila ya sa ɗan takarar da ba shi mutane suke so ba kuma wannan gwamnoni da yawa suna yi na pdp da na apc don haka za mu iya cewa ya ce wannan zaben na oshin hmm. akwai inda na karanta dandalin sada zumunta cewa an yi mukabala tsakanin 'yan takarar guda biyu kuma ba mamaki ɗan takarar pdp ya taka rawar gani wannan watakila yana da tasiri a yadda zaɓen ya zo kusa-kusa haka ko kuma aka kusan kunnen doki tsakanin manyan jam'iyyun guda biyu e to kaga kamar wannan watakila shi wannan watakila sai mu ce abu ne kenan da isa fi iya wannan jihar watakila kowace jiha kuma aka irin wannan mukabalar to wanda isi daukan hankalin al'umma zai iya samun rinjaye a kada ƙuri'a. Hmm. Me haka ke nufi da tasiri akan gwada cewa shugaban ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar APC a kudu maso yammacin Najeriya wato Ahmed Bola Tinubu kusan kalmarsa ko hmm. kuma faɗinsa wahayi ne a wannan yanki duk abin da ya ce zai faru to haka abin zai faru. To me haka ke nufi ga, ga haka gare shi da kuma dai ita APC a wannan yanki a zaɓe mai zuwa? To yana akalla dai yana nufin cewar dalilan da suke sawa yanzu mutane su zaɓi jam'iyya ko ɗan takara to sun fi ɗaya ko kuma dalilan da isa jam'iyya za ta iya takarawa ko ta kasu takarawa to sun fi ɗaya eh, dalilan ma'ana wato maganar ubangida kaɗai yanzu ba za ta sa kai jam'iyya ko wani ɗan takara ba maganar siyan ƙuri'a kaɗai ba za ta sa a wani ɗan takara ba magana cewa wani ina jam'iyya kaza kaɗai ba za ta sa ba saboda haka yanzu magana ce ga alamu talakawa sun fara wayewa cewar za su zaɓi wanda yi musu ko da ku a wace jam'iyya yake To, daga ƙarshe akwai wata shawara da ake da ita da za a baiwa walau su jam'iyyu ne ko kuma dai jama'ar ƙasa baki ɗaya dangane da ainihin shi babban zaɓe da ke tafe? Eh, babban shawara su yi ƙoƙari su yi zaɓe sahihi na gaskiya zai fi taimakawa wa jam'iyya mai mulki ya taimaka wa jam'iyya mai hamayya. Kaga daga dukkan alamu a oshin PDP ta yi amfani da 'yan daba apc ta yi amfani da yan daba pdp ta yi amfani da kuɗi apc ta yi amfani da kuɗi to sannan kuma eh, ba mamaki idan apc ta amfana da jami'an tsaro to duk wannan zai iya ɓoye musu gaskiyar abin da yake tafiya a ƙasa ba za su fahimci gaskiyar al'amari ba har sai watakila an shiga babban zaɓe na ƙasa kuma shi kenan sai wani abu ya auku da zai ba su mamaki amma za su yi haƙuri su yi zaɓe na gaskiya musamman a wannan alhamis din da za ta zo da za a sake zaɓe a waɗannan ƙananan hukumomin na oshin to zai fi kyau su yi shi na gaskiya don su gano yadda al'amura don su ɗauki matakan gyara. Kamar yadda kuka sani nan da 'yan kwanaki ne jam'iyyun siyasar Najeriya musamman APC za ta gudanar da zaɓen fidda gwani da za ta fara da na gwamna. To sai na ji nasihar da Sheikh Ahmed Tijjani Yusuf Guruntum ya yi kan matsayar wakilai ko delegates a zaben fidda goni. Kaso mafi yawa na darasin da muka yi mun ja hankalin delegate ne da su ji tsoron Allah. Idan aka ce kai ne za ka zaɓi wadda zai fito ya yi takara baka da bambanci da irin wannan kingmakers ɗin nan. Domin ku ne za ku fito da wadda zai shugabanci al'umma. Wallahi malam ga wannan delegate da ake sa mutane su yi da yawansu sanadiyar halakar su kenan. domin 'yan takarar ciniki ake yi idan mutum ya zama delegate to zai je gun wannan ya karbi dubu ɗari biyu ya je gun wancan ya karbi dubu ɗari biyu malam rayuwar al'ummar kama komar al'ummar ka ana baka dubu ɗari biyu a kai to amma su ma ai an yi gashi da su ko su ma sun ci mai tsada ba wani delegate da 2015 aka bashi kuɗi wadda yanzu yana cin kuɗin ko akwai babu ku ji tsoron ubangiji ku tuna al'ummar ku tuna makomar al'ummar waɗannan shugabanni da za su zo su jagoranci al'umma ku tuna cewa dukiyar al'umma a hannunsu take hukunce hukunce da za a yi ma al'umma a hannunsu yake Jagorantan al'amuran al'umma a hannunsu yake al'amarin delegate ya zaɓi wadda zai zo ya jagoranci al'umma ya wuce a ce a bashi miliyan goma wallahi miliyan goma ta kasa ka zaɓi wadda bai cancanta ba jama'a mun fahimta sannan muna ba da shawara mai 'yan siyasa ku daina kula kanku wai sai jam'iyya kaza jam'iyya kaza in dai wadda ya cancanta ne ya fito a kowace jam'iyya kawai a zaɓe shi ba ma ruwan kama da delegate. Masu haro da aka Allah kamu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Hassan Umaru Tambola wadda ya taimaka mana muka samu matsala da shimfiɗar da ya yi da Dr. Said Ahmed Dukawa da Sheikh Ahmed Tijani Yusuf Guruntun da kuma Cibahiro ne da kuma Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan yi sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.